sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na maraice agogon gundumar kwalambiya. yau talata goma sha hudu ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da daya, ɗaya miladiya yusuf aliyu harande ke jan ragama shirin tare da sarfilu hashim gumel da sauran abokan aikinmu a cikin shirin za ku ji cewar akwai buƙatar kyautata dangantaka tsakanin al'umman najeriya don kawo ƙarshen ƙabilanci ko ɓangaranci. haka sai a ji shirin da ake yi a game da yakar zamba cikin aminci a Najeriya. Bayan nan kuma muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Kana mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. zama salamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya yi alkawarin ci gaba da bada agajin jin kai ga mutanen Afghanistan ta hannun hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyoyin masu zaman kansu kwana guda bayan da Amurka ta ce za ta bayar da kusan dala miliyan 64 a cikin sabon taimakon jin kai. babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya sake fuskantar wata tambaya mai tsauri a yau talata daga 'yan majalisa kan ficewar sojojin amurka daga afghanistan a watan da ya gabata yayin da ya ba da shaida a gaban kwamitin hulɗa da ƙasashen waje na majalisar dattawa. Blinken ya ce ƙarin tallafin zai cika muhimman buƙatun kiwon lafiya da abinci mai gina jiki, magance matsalolin kariya na mata da yara da marasa rinjaye don taimakawa ƙarin yara gami da 'yan mata komawa makaranta. Gwamnatin ta haɓar da gwamnatin gini fiye da mako guda da ta gabata ta fara gudanar tararruka na kwanaki hudu a yau talata da ta ce zai haifar da kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. gwamnatin ta haɓar da shugaba alfa kwande ta ce za ta yi taron ne a conakry babban birnin kasar tare da shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da na addini yayin da take tsara sabon tsari ga ƙasar ta afirka ta yamma majalisar ta yi fatan cewa a yayin tattaunawar shugabannin za su amince kan wanda zai jagoranci mika mulki a lokacin da za a kammala shi da sauye-sauyen siyasa da na hukumomin da ake bukata kafin zaɓe. ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka wacce ta dakatar da ikon yanke hukunci na gini ta nemi a takaita mika mulki ga farar hula labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kungiyar kwararru kan allurar rigakafi sun fito suna adawa da samar da karin allurar rigakafin virus ga jama'a ra'ayin da ke mayar da hannun agogo baya game da kara kokarin da ake yi a amurka da sauran al'ummar da ke yakar yawan samun sabbin kamuwa na coronavirus. virus a cikin wata kasida da aka buga ranar litinin a mujallar likitanci ta the lancet kwararrun sun ce binciken da aka yi kwanan nan ya nuna allurar rigakafin da ake amfani da su a duk duniya suna ci gaba da bada kariya mai karfi daga cutar duk da kasancewa mafi yawan nau'in cutar ta delta musamman kan rashin lafiya mai tsanani da kwantarwa a asibiti halin samar da allurar rigakafin covid-19 ta uku ya fara ne bayan bincike daga isra'ila ya ba da shawarar ingancin allurar Pfizer kashi biyu ya ragu sosai a tsakanin tsofaffi waɗanda aka yi allurar rigakafi a farkon wannan shekarar. Bayan nan sun sa Isra'ila ta fara ba da allurar ƙara kuzari ga mutane masu shekaru hamsin da haihuwa. Ƙwararrun sun ba da shawarar cewa canza allurar rigakafin don dacewa da takamaiman nau'in COVID-19 shine mafi kyawun tsari fiye da samar da ƙarin allurar rigakafi na asali. an yanke wa shugabar wata kungiya mayaka masu adawa da gwamnati ta illinois wanda hukumomi suka ce ita ce ta kitsa harin bam na masallacin minnesota na shekarar 2017 a yau litinin zuwa gidan yara na tsawon shekaru ta uku saboda harin da ya firgita al'umman masallacin emily hari wacce a baya aka sani da suna michael hari kuma kwanan ta ce ta sauya jinsinta tana fuskantar mafi karancin shekaru talatin na farmakin harin da aka kai kan cibiyar musulunci ta dara alfarro a bloomington lauyan wanda ake karewa sun nemi mafi karancin shekaru amma masu gabatar da kara sun nemi a yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai suna masu cewa hari ba ta ɗauki alhakin harin ba babu wanda ya jikkata a tashin bam ɗin amma mutane fiye da goma daga cikin mutanen masallacin sun ba da sanarwar waɗanda abin ya shafa jiya litinin alƙalin gundumar amurka donovan frank ya ce ba hujja ba ne ta nuna niyyar hari ita ce tsoratarwa da kuma firgita mutane masu aƙidar musulunci frank ya ce bambancin shine karfin kasan nan duk wanda bai fahimci hakan ba bai fahimci alkawarin da kunnen tsarin mulki ya bayar wanda ke kawo mutane da yawa nan ba labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka nan birnin Washington gundumar Columbia. Bayan labaran duniya yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. An lura cewa tattaunawa tsakanin ƙabilu da al'ummar arewaci da ta kudancin Najeriya zai rage zaman doya da manja a tsakanin al'ummar ƙasar mai kimanin mutane sama da miliyan ɗari biyu. don kuwa ta haka ne kawai ƙasar za ta iya samun ci gaba kamar sauran ƙasashen duniya da suka bunƙasa a ɓangarori daban-daban. Abokiyar aikinmu a birnin tarayya Hauwa Umar ta yi muna nazarin mafita a kan wasu daga cikin matsalolin Najeriya. Kamar yadda ya saba taron ya samu halartar manyan baki daga ciki da wajen Abuja da suka hada da lauyoyi, 'yan siyasa da masu sharhi kan lamuran yau da kullum. Taron na wannan watan shine kashi na biyun mai taken Najeriya da kalubalen 'yan aware wanda ya samu halartar wasu daga cikin 'yan kabilar Ibo. ike ciku Ibe da Emmanuel Ifedibo sun ce idan za a na yin adalci duk abubuwan nan na aware ba za su rika tasowa ba. Arwancin Najeriya ba bangaren mu ba amma na mun tashi na mu ke sani tun da haife ni ban taba kai kasa yami Spain spending wata daya na visiting zan ni a zama na na dan ibo na san cewa ina the kalu ba komai bane amma manyan mu idan ka kyale space ma criminal element za su using wannan opportunity su yi taking over akwai wannan leadership lapses in all the six geopolitical zones of Nigeria and that is a problem ya kamata mu rungumi junan mu ba mu da wani guri apart from Nigeria mataimakin shugaban kungiyar editoci ta kasa Ali M Ali ya ce matsalar aware ta samu asali ne tun lokacin da Najeriya ta samu yanci. Tura mulkin mallaka da su bamu mulkin kai aka samu wannan barkar. Kowane yanki yana ganin shi ya fi dacewa yankin kudu maso yamma suna ganin suna da 'yan boko haka ma kudu maso gabas suna ganin 'yan boko amma arewacin kasar na ya kasance 'yan bokan 'yan kalilan ne tilo ba su da yawa to amma kuma su ne suke da yawan jama'a to tun lokacin ne waɗansu suke ganin cewa ai arewacin kasar nan bai dace ba ma. injiniya ahmad zakarin guroje da ke jagorantar wata ƙungiya da ke rajin wanzar da zaman lafiya a Najeriya ya ce. Duk abin da mutum zai yi sama da shekara hamsin yana fama da shi kuma a dalilin haka aka rasa rayuka da yawan gaske. Gwamnati ta saya ta duba. Idan wasu siraru ne daga cikin inyamurai suke neman wannan zancen a ware to ya kamata bangarancin kasan nan wato bangaren inyamurai su fito su tabbatar da ganin cewa mu a arewa ko kuma bangaren yarubawa su ga cewa inyamuran ne suka tashi suka yaƙi wannan wannan kungiyar ko kuma wannan mutumin da ya kawo wannan magana. Mu tabbatar ai wannan zancen Arabi ko za ku balle din nan gaba daya jam'u ne gaba daya kuna da bukatan ku balle din ko ko a'a wasu ne siraru daga cikin ku suke da wannan ra'ayi. Na zanta da wasu daga cikin mahalarta taron inda suka bayyana ra'ayinsu game da wannan batu. Nasiru Zaharaddin duk lokacin da zaɓe ya taho musamman idan 'yan wasu bangare ba su da shugabanci za ki ga sun fito suna ta hayaniya na cewa sai an ba su wannan mulki kuma in ba ba su ga alama za su samu ba sai su fara ta da kayan baya comrade nasir kabir duk wanda kai kika ji suna irin wayannan ikirari yara ne wayanda ba su da aikin yi ba san ma me duniya take ciki ba a shi yasa a kulle mu muke kira da gwamnati da ta yi yunkuri ko kuma ta kama irin wayannan mutane tun da magana ne wanda bai da kai kuma ya saba wa shi kan shi kundin tsarin kasa ya kamata a dauke su a matsayin yan ta'adda kamar yadda dokan kasa ta ce halim baba ahmad idan da ba a hakuri ko kuma ana sa san abin da zuciya take so ne da tun lokacin da aka yi wancan hayaniya hayaniyan da aka yi su na shekaru da yawan nan da magabatan mu da ba su da aka yi hakuri har aka kai wannan matsayin na yanzu ba sauran masu jawabi a taron sun bayyana duk matsawar da aka kai da masu son a raba najeriya don kafa kasar biafra ko ta ududuwa to a yi hakan ba tare da ta da fitinar da za ta kai ga zubar da jini ba Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya ta ubangiji allah ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai muna najeriyar inda mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara kan harkokin tsaro manjo janar Baba Gana Mangunu ya kira taron cibiyar yaƙi da damfarar yanar gizo don yi mata canjin batiri kan ƙalubalen da ke gabanta. Manguno ya kira taron ne don yadda ƙorafe-ƙorafe ke ƙaruwa na yadda 'yan damfarar ke haddasa waɗansu abubuwa da kuma cin karansu babu babbaka. Idan ba a manta ba dai an kirkiri cibiyar ne a dubu da sha shida don aiwatar da dokar yaƙi da damfara da aka amince da ita a shekarar dubu goma sha biyar. Shin ko mai taron ya fi mai da hankali a kai? Ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ɗauke da ƙarin bayani. An kirkiro cibiyar a 2016 don aiwatar da dokar yaƙi da laifukan kutse ta yanar gizo da damfara da aka amince da ita a 2015. An gano cewa cibiyar ba ta faye zama don kula da wannan aiki da a baya ake ganin tamkar Najeriya ba ta fara samun tsanantar wannan kalubalen ba. Gabanin taron na musamman ofishin janar Manguno ya kira taron kwararru don duba wannan batun inda da alamu taron na baya ne da irin shawarar da aka bayar ya sa waiwayar wannan doka. The only office where the law that we currently operate, which is the Cybercrime Act of 2015. Aiki tare tsakanin cibiyoyi kan wannan damuwa shine abin da ya dace a karfafa. Ya ji masani a taron Air Marshal Victor Odom mai ritaya. Odom ya ce yanzu ba lokaci ne da za a buge da tsama a tsakanin hukumomin gwamnati ba, amma lokaci ne na aiki tare. Kuma ofishin mai ba da shawara kan tsaron ne ya dace ya yi zagi wajen cimma muradin wannan doka ta 2015. All we need It's not interagency rivalry, but interagency cooperation. Thank you very much. yayin da hakkin kare harin yanar gizo ga na'urori don satar bayanan sirri kan lamuran tsaro ke kan hukumin tsaron don ta lamuran kuɗi da suka shafi asusun ajiya a banki na kan jama'a akalla da ta hanyar taka tsantsan ne wasu masana irin su jamilu muhammad na kungiyar masu yaƙi da 'yan damfarar na ambatar yadda damfarar ke aukuwa da ta haɗa da yadda ake bi ta amfani da kuɗin yanar gizo wato bitcoin wajen zamba cikin aminci kana shiga ne kowa yana ganin ka babban haɗari ne kuma anawar hangen sai ga bani mai kyau ba amma da yake wuri ne na bisa gaskiya hukuma tana dama ta shiga saboda gano su waye ma suke cikin wurin saboda a kamo marasa gaskiya a cikin wurin kuɗin kamar imajine kuɗi ne ina da kuɗi kaza za a ga lambobin za a ce maka na da kuɗi kaza amma kuma kafin ka samu kuɗin sai ka shiga ta wasu hanyoyi sun kuƙiya wanda wani wurin ma an ka shiga ba ganin hanya saboda hanya za ka iya samun da mayu da aljanu da kowa suna wurin eh amma Allah ya sa ka wuce to ka mun tsira ba tabbas shiga wurin ya wuce a ce ya wuce lafiya a'a da wahala saboda sai in shi wanda yake wurin dama su kamar su ne masu abin a hannunsu amma babu wani da ya shiga wurin ya wuce lafiya lau da wahala amma in kana ilimin ka sani zaka yi sai a shiga amma dai yana mutane ga ɗinka da don wani ya maka daɗin baki ai bitcoin ne za ka samu naira dubu sha takwas ka samu kaza wannan ganganci ne sai a je a bayan ajanci ɗinka yanzu sai ya ce ya zama kai abin da ake ajanci theft sai ka yi zun sunanka ya ce ai ba kuma za ba kuɗi an baka naira goma an yi amfani sunanka an sai da shi a baka kasuwa ba wannan babban hadari ne yan damfarar na bin duk hanyoyin sadarwa don farautar waɗanda ba su ankara ba da masu neman na bulus ko na bello badun don awon gaba da su lallansu nasiru da mai ya murar amurka daga abuja najeriya To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirin mu na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Kamar kowane ɓangare na Najeriya a jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya ma jam'iyyar APC mai rike da madafun iko ta gudanar da zaben shugabanninta a matakan ƙananan hukumomi. Duk da yake dai a jihohin Kwara da Kogi ba a samu wata takaddama ba bayan kammala zaben da ya kasance babu abokan takara wato sulhu ne aka yi a tsakanin 'yan jam'iyyar to amma takwararsu wato jihar niger akwai korafe-korafe da suka biyo bayan zaben honorable mai kuɗi bature shine sabon shugaban apc da aka zaɓa a ƙaramar hukumar lakwaja ta jihar kogi ga abin da yake cewa a gaskiya mun gode wa Allah da Allah ya nuna mana wannan rana da ya zo har ya wuce mm. kuma ai min zaɓe lafiya a jihar kogi gabaki daya babu inda aka yi tashin hankali kuma mun fito gabaki daya mu ono pros mun gode wa Allah ba samu abokan hamayya ba wato abokan takara ba a babu abokan takara mun fito dukkan mu gabaki daya mun ta mu ono pros kuma mun gode wa Allah mun gode wa Alhaji Yaya Adoza Bello wanda ya tsaya tsayin daka ya nuna gaskiya da taku a cikin wannan lamari in ka duba duka a faɗin najeriya ga baki ɗaya babu inda ake zaben da lami lafiya kamar jihar kogi sakamakon gode mishi ana ta kaushin sai ba a samu masu korafi akan zaben da aka yi muku ba babu ko ɗaya babu ba korafi a jihar kogi ko ɗaya babu na'am to yanzu kamar mine ne kuka sa gaba yanzu ganin an zaɓe ku a matsayin shugabanni abin da kuka sa gaban Allah ya da zaben 2023 inda APC za ta zama ta ci zaɓe duka baki ɗaya yadda muka yi wancan karan 1999 gaba daya zaben da aka yi a kotu ibi ta lashe don allah ta sai maimaita ta a 2023 kamar ba ku da wani kalubale a gaban ku ba ba ai da muke tafiya yanzu ba ko wani kalubale kuma duk kalubale da kuma allah allah sai kuma da shi Allah da masa allah don mu dangana ko wani mun dangana ga allah ne to a can jihar kwara ma ga abin da ɗaya daga cikin jigajigan apc a yankin ilori ta gabas ke cewa Eh, ni ne alhaji ubaidu nasiru ka gane ko former eh. chairman apc na kwara state kuma ina cikin yasko local government na ilori kenan na eh, ilori ba yawwa saboda haka wannan zaɓe da aka yi ya yi kyau kwarai da gaske kuma an yi shi babu wani ba wani gargada yawwa jama'a sun yi munna kuma duk inda aka zo wajen rantsar da shugabannin an yi munna kuma an yi nishaɗi sosai kwarai da gaske Na'am ga wasu jihohi zaka ga sulhu ne aka yi a tsakanin 'yan takara nan kwara ma sulhu ne? Eh nan ma sulhu ne amma sulhun ba wani na ɓacin rai ba. Yawuwa saboda haka abin ya yi kyau kwarai da gaske. Na'am to tun da yanzu an zaɓi sabbin shugabanni a nan kwara eh, yanzu mine ne ita kaman kalubale na APC yanzu musamman ganin zaɓe na zuwa a nan jihar kwara. APC mu ba mu da wani tantama insha Allah Yawuwa ba mu da wani tantama insha Allah APC ce za ta yi in Allah ya yarda. Na'am duk da wannan rikici da ke akwai tsakanin Bukola Saraki da shi gwamna na kwara. Ba wani matsala in Allah ya yarda. Eh ba wani matsala saboda APC ce 90% ita ce da kwara. To sai dai labarin ya sha bamban a jihar neja domin kuwa wasu daga cikin 'ya'yan APC ne suka ce an yi masu wakacika tashi a lokacin zaben Alhaji Faruku Kawu da ya ce ya shiga zaben a karamar hukumar Kwantagora to amma sai dai bai gane yadda lamarin ya kasance ba. To zaɓe dai ba yi ba abinda kowa shaida ne. Malaman zaɓe sun zo na ƙaramin hukuma ya ɗauke su ya kai su local government sakatariya ya aje su bai kuma bari sun zo ainihin sakatariya party ba wanda ke dukkan mutanen da suke da haƙƙi su yi wannan zaben sun zo party office tun da safe suna jira har karfe biyar zuwa shida har karfe goma na dare mutane suna wurin ba tare da waɗannan mutanen sun halarci wurin ba suka wuce gidajensu daga ƙarshe dai kawai mun ji sun koma mina ne amma ba mu san me dalili ba ba sakamakon an yi zaɓe a kwanta gora yanzu ba ku san matsayin ku ba kenan ba mu san matsayin ba a kwanta gora gaskiya amma akwai wani sakamako da muka ga ana yawo da shi a kafofin sadarwa na zamani wanda ke nuna cewa sakamakon zaben ne me matsayin ku akan wannan sakamakon eh wannan sakamakon na ƙarya ne to shi ma dai Jamilu Nuhu Tofa dan jam'iyyar APC ne a karamar hukumar Cancaga ya ci lamarin ya zo masu bambara kwai wannan zaɓe ni dai a sani na ko a sanin mu duka al'umma apc ba a yi zaɓe ba saboda tun farko magana ya zo mana cewa a je a yi consensus mai girma gwamna ya ce kowa ya je ya zauna ya koma ward din shi ya koma local government a zauna a yi consensus ba tare da an je takara ba so sabida haka ma aka kallace form ɗin aka ajiye shi ba a da niyan a sai ma kowa sai an je an samu consensus an yi agreeing sai kowa ya zo ya wanda ya imagine winner sai a samu a bashi wannan fom din sai gashi ranan da aka zo ran saturday ran asabar an zo waje saboda a zo a yi a consensus da aka yi award kawai a yi affirming din shi sai mutane suka zo da niyan su ba a yi consensus ba za a yi zaɓe kan ka sani shi kwamiti na zaɓe mai ciyarin badaru ya bullo da wani salo na maganan form wanda kuma har zuwa daren ranar na ba wanda aka sayar da fom a Niger. So abin ya yi take mutane da yaudara a ciki da bijire ma maganan gwamna wanda gwamna ya tabbatar ma da mutane a ajiye maganan sayan fom a je a yi sulhu. Amma a ranar nan sai aka bullo da wani salo wanda ya bijire ma maganan gwamna ba a ma gwamna biyayya da maganganun da ya ajiye da tsararraki da dokoki da aka ajiye a Niger ba a ma gwamna biyayya ba aka bullo da maganan fom. Shi ya zo da fom za a mai takara kuma abin da ya bani mamaki wanda aka turo ya gudanar da zaɓe wai shi ne ranar yake tantance ɗan zaɓe. da shugaban karamar hukumar kwantagora alhaji shehu s fawa da aka yi zargin ya yi karfa-karfa a lokacin zaben apc na yankin kwantagora ya kara kanshi to wannan zargi ne na mai zargi zamo da ni ban iya yin abin da Allah ya tashi ban iya tare shiga abin da Allah ya tashi Allah ya kai. a dan adam ni da kai dukkan mu ko da muka haihuwa dole a zarge ka da kahi son wani da wani amma idan su za su yi adalci jawabi na farko da suka zauna a gaban mu mun nuna musu duka ba batun wani ya yi wani dukkan su namu ne to a lokacin da na tuntuɓi shugaban riko na jam'iyyar apc a jihar niger alhaji sa'idu galkogo ya ce ba zai yi magana da manema labarai ba a kan lamarin to amma mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara akan harkokin siyasa alhaji umokolo ya ce akwai wani kwamitin korafe-korafe da uwar jam'iyya ta sanya akan wannan badakala to alhamdulillah bayan zabubukan da aka samu aka kare na ƙananan hukumomi a gaskiya ne an samu ɗan ƙorafe korafe a ƙananan hukumomi wasu a nan jihar Niger. Hmm. Kuma tun kafin jami'a ta ƙasa ta kafo watan wani kwamiti suke kafawa bayan an gama zabuka watan appeal kwamiti. Hmm. a nan jihar Niger mun fara zama ko da wayannan ƙananan hukumomi don ganin kuma da neman hanya da za a samu shawo kan a samu jituwa da sulhu. To kaman shi wannan kwamiti wani aiki zai yi? Tan ba wani abu ne yawanci rashin fahimta da rashin jituwa ne da kuma wasu wajaje da akwai ƙwarafe kwarafai da dama wasu waje a ce ba yi zaben ba an zauna ne ba a samu sulhu gaba ɗaya ba. Kasan salon da aka fito da shi na zaben shine na sulhu hmm. So wasu duk mutum da ya gaba a kira sawa a inda za su shi ma bai da ba saboda haka shi yasa yanzu aka kafa muka fara zama yanzu nan hmm. da wayannan kananan hukumomi don neman samun wannan sulhu kuma in Allah ya da kamar za a fara samun nasara insha Allah a yanzu dai APC za ta gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanninta a matakan jihohi da kuma yanki-yanki kafin babban taron APC na ƙasa mai cike da takaddama. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma bar mu muku labaran tamola a takaice. Wasanni a takaice. nan dan kasar Senegal dan baba ya yi ritaya daga buga wasannin kwallon kafa dan shekaru 36 da haihuwa dan baba ya bugawa kasar Senegal har su 23 yayin da ya farke mata kwallaye uku a raga dan baba ya buga club club na turai da suka hada da muskuron na kasar Belgium ko Belgique sai hoffenheim da kasar jamus ko kuma almani da west ham newcastle da chelsea na ingila sai besiktas da gostepe da basak shehir na kasar turkiya da shanghai shankuwa na kasar china sai lugano daga karshe na kasar swiss ko kuma switzerland dan wasan ya yi saranda ne bayan ya buga wasanni uku kacal tun isarsa a club din lugano kuma wannan ya biyo bayan karewar kwan sa a wannan club na kasar Swiss ko Switzerland dan baba ya lashe kofin League Europa tare da club din Chelsea na Ingila a shekarar 2013 haka ya lashe wasannin kakar kwallon kafa na kasar Turkiya har sau biyu a shekarar ta 2017 da shekarar 2020 haka ma cin da yasa a karawar Chelsea da Man United ko kuma Manchester United da ake dangantawa da bugun kawo yuka shine mafi kyau a tarihin karon battle tsakanin kungiyoyin biyu a dai hannu yanzu haka ana can ana damsawa a nahiyar turai a wasa mafi daraja ta duniya cewa da kofin club club na kwallon kafa da suka kasance zakaru a kasashen su na nahiyar turai da ake kira champions league kuma young boys na karawa da manchester united sai fc sevilla da salzburg barcelona na karawa da bayern munich yayin da kiev ke bugawa da benfica sai kuma villarreal ke buga da atalanta bergam sai lille losk na kasar faransa na karbar bakuncin wolfsburg na kasar jamus chelsea na bugawa da zenit st petersburg yayin da malmo ke karbar bakuncin juventus da Turin a ranar gobe laraba idan allah ya kai mu za a ci gaba da buga a wasannin na champions league na bana inda Betis stars na karbar bakuncin borussia dortmund sai sheriff tiraspol na karbar bakuncin shakhtar donetsk manchester city za za ta karbi bakuncin leipzig yayin da club de brugge zai karbi bakuncin paris saint germain atletico de madrid za ta karbi bakuncin fc porto sai liverpool za ta karbi bakuncin milan ac sporting za ta karbi bakuncin ajax da amsterdam yayin da inter milan za ta karbi bakuncin real de madrid ita ko interpol cewa da polis ta kasa da kasa a yau talata ne ta bada sanarwar tafke sama da mutane dubu da ɗari hudu da ake zargin yin cacar coge a lokacin lokacin wasannin kwallon kafa na kasashen turai da wakana a wannan shekarar cewa da euro 2020 a birnin shanghai kawai sama da mutum 800 ne 'yan sandar na interpol suka sarbe a cacar da ake iya kawo tsabar kuɗin da suka kai euro miliyan 400 da ake zargin cewa ana amfani da su wajen aikata manyan laifuka a duniya 'yan sandar na ƙasa da ƙasa sun yi wannan nasarar ne a cikin ƙasashe 38 musamman a asia ko kuma azi da kuma iraq ko kuma turai haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya yi alkawarin ci gaba da bada agajin jin kai ga mutanen afghanistan ta hannun hukumar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin masu zaman kansu kwana guda bayan da amurka ta ce za ta bayar da kusan dala miliyan 64 a cikin sabon taimakon jin kai babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya sake fuskanta wata tambaya mai tsauri a yau talata daga 'yan majalisa kan ficewar sojojin amurka daga afghanistan a watan da ya gabata yayin da ya ba da shaida a gaban kwamitin hulɗa da kasashen waje na majalisar dattawa. gwamnati na ta haɓar da gwamnatin Gini fiye da mako guda da ta gabata ta fara gudanar tararruka na kwanaki hudu a yau talata da ta ce zai haifar da kafa gwamnatin rikon ƙwarya. Gwamnatin ta haɓar da shugaba Alfa Kwande ta ce za ta yi taron ne a Conakry babban birnin ƙasar tare da shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da na addini yayin da take tsara sabon tsari ga ƙasar ta afirka ta yamma wata ƙungiyar ƙwararru kan allurar rigakafi sun fito suna adawa da samar da ƙarin allurar rigakafin coronavirus ga jama'a ra'ayin da ke mayar da hannun agogo baya game da ƙara ƙoƙarin da ake yi a amurka da sauran al'ummomin da ke yakar yawan samun sabbin kamuwa da coronavirus a cikin wata kasida da aka buga ranar litinin a mujallar likitanci ta the lancet ƙwararrun sun ce binciken da aka yi kwanan nan ya nuna allurar rigakafin da ake amfani da su a duk duniya suna ci gaba da bada kariya mai karfi daga cutar duk da kasancewa mafi yawan nau'in cutar ta delta musamman kan rashin lafiya mai tsanani da kwantarwa a asibiti an yanke wa shugabar wata kungiya mayaka masu adawa da gwamnati ta illinois wanda hukumomi suka ce ita ce ta kitsa harin bam na masallacin minnesota na shekarar 2017 a yau litinin zuwa gidan yari na tsawon shekaru ta hamsin da uku saboda harin da ya firgita al'umman masallacin. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarafilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande Ki muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia fatar ku kwana lafiya inda mu kuma yanzu agogonmu ke cewa karfe hudu da minti hamsin da tara. Peace salam.